da kashi 92.49 ne hukumar zaɓe seni ta bayyana shugaba isu muhammadu a matsayin wanda ya lashe zaben na 20 ga watan maris yayin da abokin fafatawarsa hama amadu wanda ya bukaci magoya bayansa su kauracewa zaben ya samu kashi 7.51 daga cikin 100 sai dai tuni 'yan adawar suka nisantar da kansu daga sakamakon zaben na ranar lahadin da ta gabata hasali ma sun ce a ka'idance daga ranar 1 ga watan afrilu mai zuwa isu muhammadu ya gama wa'adin mulkin da 'yan nijar suka bashi biyo bayan zaben da aka yi a shekarar 2011 tuni sabuwar alkiblar da bangarorin siyasar ta Nijar suka dosa ta fara daukar hankalin kungiyoyin hwararen hular kasar. Shugaban kungiyar Ovil Malam Lawali Abubakar na ganin akwai bukatar gaggauta shirya taron sulhu. Kai an yi zaɓe kuma baka yarda wanda aka zaɓa ba da 'yan majalisar da su shugaban ƙasa sun ce ba su yarda ba da wannan zaɓe. Ai shi kenan zanga-zanga ta ƙari tunda in baka yarda ba kenan duk abin da aka yi kai bai shahe ka ba. Kuma ka ce a rana kaza ba ka raba da shi ne zababbe na kowa a nan Nijar kenan akwai matsala sosai ba sai an huto ba ba sai ai wani yawo ba na duniya a haka ma aka tsaya matsala ce babba kuma shi kan shi na san shugaban kasa ya san da akwai matsala yan nijar yan siyasa duk sun sa akwai matsala ya kamata su sasanta su duba su gani su kira watakila taimakon kasashen duniya su zo expert waɗanda sun kurare cikin wannan aikin a duba a ga duk kurakuran da su waɗanda yan adawa suka ce tun da iko na zaɓe na ɗan adam ne ba wancan ba ne wanda aka gado na Allah to ana iya zuwa duk wata takarda da aka yi ta shari'a da wani wane ne in dai har dai akwai matsala ana a walwale ta a gyara tukun kuma a ɗauki sabon salwaye shi kuwa Abdu Alhaji Idi wani ɗan rashin kare kare demokuraɗiyya na ganin shugaban ƙasar ta nishar isu muhammadu ne ke da nauyin haɗa kan jama'ar ƙasar don magance kikikakar da ke neman mai da hannun agogo baya su 'yan siyasa na namu in ka diba dukka manyan na 'yan siyasa sun wuce shekara sattin yanzu mutum da shekara sattin da wani abu sai wani wanda bai kai mishi ba ya zo shi zai kwatanta mishi yadda za a so ƙasar shi sai wani ya zo ya kwatanta mishi yadda zai yanzu su ba su sani ba sun shiga wani muhali ne na san rai da san kansu ya kai su wani muhali wanda masu sun zama kamar yara masu shekara goma wanda suka biya zaben da aka yi ma sun ce ya kamata a 'yan siyasa su sasanta kenan yanzu yauni ya yi kan shugaban ƙasa shi ne duka 'yan ƙasa suka zaɓa kenan shi ne ya cecenta ya nemi nijar ta zamana lahiya ta tashi lahiya kenan shi ya zo ya tsara duk yadda za a yi 'yan siyasa su zamna kowa ya hudu matsalolin shi kuma a nema a magance matsalolin kowa don Nijar ta zamna. Su ma dai kungiyoyin ƙasa da kasa da ke bin diddigin harkokin zaɓuɓɓukan na 2016 sun gargaɗi ɓangarorin siyasar ta Nijar da su bi hanyoyin masalaha domin ɗinke barakar da ke tsakanin su. Sile Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.